godiya na game da Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana yau 21 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 hijiriya shi da kuma 22 ga watan hudu miladiya shekara ta 2022 a wannan tafsiri namu na wannan masjid imam ahmad bin hanbal da ke nan garin mutum a garin ƙauni a jihar zamfara najeriya muna fata allah ta'ala ya ci da mu da da muke karantawa allah kuma ya ba mu nasara a cikin rayuwarmu gaba ɗaya jiya mun kwana kan aya ta goma sha bakwai ko za mu tashi kan ta sha takwas in sha Allah ta'ala kafin nan akwai tambaya ɗaya da ta zo wadda za mu amsa ta in sha Allah ta'ala ita assalamu alaikum wa rahmatullahi malam menene hukuncin namiji wanda yana da mata biyu amma da ya samu rashin jituwa da ɗaya sai ya tare wajen tsaye sati ɗaya ko biyu daga baya da wani tsayar ana mugu yana ana mugu in ka samu matsala ɗaya sai ka tare wajen ɗaya to wace ta ke samu matsala da shi ne tsakanin Allah babbar ko karamar amaryar ko uwar gidan ina kuma ka jari ma to wannan ba daidai ba ne idan kana faɗa da mace ba cewa aka yi ka koma wajen ɗayar ba saboda mata sun suke da haƙƙin dare mace take da haƙƙin dare kai kuma kake da haƙƙin yin idan ka da mata fiye da ɗaya kawo in ko hudu to da rana kana iya zuwa ɗakin kowace mace ku yi hira da ita wannan ba laifi ba ne saboda dukansu matanka ne amma dare ba ka da haƙƙin zuwa ɗakin wata mata kun bayyana ba ka da haƙƙin zuwa ɗakin wata mata asali a wannan shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wata rana yana kwance da na Aisha sai ta tashi bata gan shi ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ƙara a cikin garin Madina ku da ce sauri ya ɗauki doki ba sun jiya abu farha ya hau kafin a ce kwabu kafin sabai su bisuwa kun gama zala su kalli ya dawa daga wannan wani da haka sun zika kari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ai mun ga yace ba ku da hukuma a afwan ba wannan hadisi ne hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana kwance da Aisha sai Allah ta'ala mutum ne ta ji baqi'a yi masa addu'a ko da na aisha radiyallahu anha ta farka sai ba ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ji tana jin sai ta hango annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawo daga baqi'a sai ta sauri da ta kwanta kan gari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ta tana haki irin mara gaskiyar zina irin ta yi gudun na ke rabu shi ne magana fasala yake mata mai gije mafi na ji numfashin ke a sama zama numfashin ne ke ta ce ba komai sai wanda ala fasala ce ko ki gaya min ko Allah na saman bakwai gaya ke da shi ne ta ce ana yi tsammanin kasu lalini kasu tsakin wata matar shi ne na tashi na jika sai su hawa aisha ba za ki amince mun ba bayan ni ne aminu wanda yake sama ya zan yi zalunci tashi daga ɗakin ke ɗakin wata mata ai ba zai ba to kaga shi ke na asali miji ba zai je ɗakin wata matar da daddare ba wanda shi fitar na aisha radiyallahu anha zuwa ta shin wani ɗaki ta fi sai ko ta hango shi dawa daga buti'a to kuma sai sauri ta wai kada ya gane cewa wai ta biyo shi dan ta gano na abu amma za a ji tsoron Allah mata suna da bala'in kishi kuma zuciyar mai rauni sai an tausaya musu a wani lokaci akwai abin da ya ake mace ubar yawa da rita da sai an nuna kawai da ke ana haƙuri saboda su ba ta jure irin wannan abu kai abin da kake ganin an yi shi za a zauna lafiya su kuma in aka yi shi sai a ƙona garin to haƙuri ake yi a dinga lallashin su in ka gane ma masu ka ga abin da zai bata mata rai zai dinga kawai da kai kana dariya ita kuma ta yi ta gane mai ki bata ma rai ta kasa ganewa a jarumi a gidansa shi ne wanda baya bari matansa su gane mai ki bata mai rai kaga kamar ni a gidana ba a gane mai kibata mai rai kamar ni jarumi za a bata mu rai ba za a gane mai kibata mu rai ba amma yanzu su ila cikin kuna sai gaji ana bata muku rai to an bata ma da ke dariya kawai kai murmushi kai yi ta gane me zai bata ba wa Allah ne laifi ya ka dinga dariya kana murmushi saboda eh? na ɗauki trainer kai ma ka fara na ɗauki <laughs> kada kuma ka bugo waya da dare ya ce a zuwa shiru a idan kana zuwa da mutane kar ka bari su gane musu fata maka da wuri kai kokarin dakkewa ka ci in suka san da ki fata ma da shi za su ga azabtar da shi kamar wata mata ta gane abin da ke bata mata rai a wajen mijinta ne daɗe a waje in yana sai bata ya bata mata rai sai zaman sa a waje yan ya kamata ta sha tafi gida sai ki a ku tsaya ku tsaya ai ni dukkan nake dukkan wani ke ba dukkan nake ai na ba ta son daɗe a waje sai ta ke wahalar da ita da kin yi kuskure da take nuna mijinki ba ka son ya daɗe a waje to kai ma dai ka ji tsoron Allah amma kanka ba abokan faɗan ka bane idan mace ta bata maka rai ba laifi tsaron lokacin ku ta ka sha kunu ka yi dariya ka ƙin dariya ta kawo abinci ka ci ka ce ka bai daɗi ba ba ruwanka ka yi ta yi ta ma rai kawai ka sha tuka in ka ce wasu wani lafiya ka ce ba ku komai menene kawai haka ne nake ji kawai ba matsala in ta matsa ma ka tashi ka zabga arwala ka hau duma ka fara Allahu akbar alif lam mim zalikal kitabu la rayb in ka ce ya kike sallah kita ke shi dan ce ba ka son sallah ne to saboda ne ta bata mai in ka je wancan ɗaki kuma kake wata kiyamun laifi sai ka dinga dariya kana can ɗakin ta sallah nan kuma dariya ne daga to ɗaki wannan <laughs> ba za a yi sallah baki na. to wannan ba suke zuba ta mutum amma ka ce ta tattare ba ita koma wancan ɗakin to kai wannan kuma zalibi ne matuki ne sai dai ka nemi zuga bara Allah ta'ala ya taimaka to Allah ya taimaka gaba daya dukkan mu dai ba tsira muke ba duk wanda ka tambaye matarsa za ce da matsala ko to Allah ya yafe mana gaba ɗaya da mu da matan duka Allah ya mana بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط نعم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب نعم فإن حاب يحجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى يا جمعنا دمجنا أكان أبدا شاهي bayinka waɗanda suke mai da al'amari zuwa gare shi wanda suka yarda su zaɓi abin da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala sama da abubuwan da Allah ke bayarwa na ni'ima na duniya waɗanda suke gushewa waɗannan bayan Allah suka zaɓi abin da yake wajensa shi sa yake mana kula wa nabiyukum bi kai, min zalikum lil ladina taqaw inda rabbihim to har Allah ta'ala ya gama ba mu labarin sifofin bayin na gari sai kuma ya dawo shaida da kansa da cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa lalle hakika Allah da kansa ya shaida cewa ba a bauta da gaskiyar cancanta sai shi Allah da kansa wal mala'ikatu haka nan mala'iku sun shaida akan wannan abu da Allah ta'ala ya faɗa wa ulul ilmi jama'a bauta ilimi qa'iman bil qisti suna tsayuwa da gaskiya da adalci akan wannan magana la ilaha illa huwa al aziz al hakim ba a bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wanda yake al'azizu mabuwayi al'hakimu mai hikima cikin mulkinsa ku duba hikimar Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da yake so ya ja hankalin bayin Allah a kai dan a yanke saɓani tsakanin wannan muqabala tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da wannan yahudawa na garin Madina da kuma nasara na ban Najran da suke takakkiya daga Yaman suka zo Madina duk Allah ta'ala karkata su yayi masu raji guda ɗaya sai ya ce masu yahuda suke bauta ma wani kowa bayan allah da nasara da suke bauta ma almasihu yesu duk allah ta ana yi watsi da abin da suke bautawa sai tabbatar da bauta gare shi kadai ba a bauta kowa sai allah subhanahu wa ta'ala sai allah ce shahidar lahu allah ya shaida duk abin da allah ta'ala ba da shaida a kansa to babu wani abin da kuma ake bukata ya zai ake ba da shaida kan wannan abu ba ku kwanto akan wannan kamar yadda Allah ta'ala zai a kan haƙƙin annab Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake idza ja'at al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna al munafiqina lakadibuna shir ke za su mu wanda Allah sallallahu alaihi sallam ce mata nashhadu innaka la rasulullah ai mun shaida kai manzo Allah kuma bayan ƙarya ne ba ce da ce manzo Allah bane da sun shaida manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da sun yi kauya ga karantarwarsa da umarninsa da hannunsa gaba daya da ba samu jayayya a cikin amma sai suka zama suna da jayayya a cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran zuwa gare shi sai Allah ta'ala ya yi musu irin abin da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasul nan Allah shi ya sani cewa kai manzon amma wallahu yashhadu innal munafiqina lakafirun Allah ya shiga cewa munafikai ƙarya suke ba su yi cewa kai annabi sallallahu alaihi wa sallam bane to shaidawar Allah ba wani kokonto a bayanta kuma duk wanda Allah ya buga mai shaida ta ya gama da barin in Allah ya buga ma shaida kai imanin ka ka tsira in Allah ya buga ma shaida kan munafurcin ka ka halaga kan sa'i to sai Allah ta'ala ce shahidan Allah Allah da kansa ya shaida ko shaida kuma kake bukata a wajen tabbatar da bauta ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ce da kanka ya shaida ba abin bauta da gaskiya da jinjanta sai ne illa huwa sai shi bamirin huwa anan na Allah shahida Allah alfa'il shi ne Allah kun fahimta to Allah ya shaida cewa ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai sai ce wal mala'ikatu ya biyo baya da mala'iku waɗanda la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna su mala'iku sun shaida ba wanda ake bautawa a Allah ko ba sa saba ma Allah da kai ba su ba saba ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa sai Allah ya shebance su da ambato saboda su ka ne ba sa sabo ba sa zunubi ba sa kuskure ba sa ganganci ba sa yin wani abin da Allah ta'ala ya umarce su shi ya ya siffanta su da cewa masu da'a ne ga ubangijinsu Allah ya zaɓe su daban tsakanin bayi da waɗannan mala'iku din daban ne sai Allah ta'ala biyo bayan wannan shaidawa tashi mai tsarki da shaidawa ta mala'iku waɗanda kuma su junudun minal mala'ikati rundunar Allah ce duk waɗanda Allah ta'ala tashi halakarwa wannan mala'iku ke turuwa su halakar da duk wanda suka ce da cewa Allah shi ne kamata a bauta masa idan Allah ya tashi halakar da waɗannan mutanen mala'ikun da suka shaida cewa ba a bauta da gaskiya ne zanta sai Allah su ne Allah ta'ala zai aiko musu kun fahimta in kuma ka duba za mu zo labarin kistar yakin uhudu wanda ba su da cewa Allah shi kaɗai kamata a bautawa ba sai Allah ya turo mana aikinsa ya ce ku je ku halaka da su aka zo da wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama nan Allah ta'ala ne sa mana aikin suka zo da kansu suka zo suka da ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma aka so kan manzo Allah sallallahu da junubi min malaikati na. an turo da mala'iku wanda kowane ya dauke da makanunsa domin ya karo waɗannan abokan gaba na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan mala'iku idan suka firkaci mutum ba za su kyale kowa ba saboda me suna tafiya ne akan umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa ulil ilmi ne Allah ta'ala ya taslis a kawo na uku da cewa ma'abuta ilimi su waye ma bauta ilimi su ne malamai malamai wanda suke masu ilimi Allah ta'ala ke su ma da kansu anan in shaida cewa ba abin bauta da gaskiyar cancanta sai sai Allah shi Allah ya fito mai da kima ta malamai da matsayinsu cewa shaidar Allah nan da shaidar mala'iku sai kuma shaidar malamai da aka kimanta malamai kimanta shaidar Allah ne wulaƙanta malamai wulaƙanta shaidar Allah subhanahu wata ala ce a bayan ƙasa saboda Allah su yi gwaba a cikin wannan shaida ta shi shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu sai ce wa ulul ilmi ma'abuta ilimi malamai rabbaniyi da malaman Allah qa'iman bil qisti sai tsayuwa a kan adalci a wajen wannan shaida din Allah ka sanya mu daga cikin wannan bayi na kan nagartattu masu shaidawa da cewa babu mutar gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai bai tsaya nan ba sai ce la ilaha illa bai da abokin tarayya ba abauta kowa sai Allah a nan Allah ta'ala ya kore ya tabbatar shi ake tuma annafi wal isbat korewa da kuma tabbatarwa ka ce la ilaha ba abauta kowa sai ka ce waye illa sai Allah ta'ala sai ka kore bauta ga kowa sai ka tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ke cikin kalmar shahada da za ka ce la ilaha illallah kaga la ilaha ka kore illallah ka yi ismaki cewa ba a bauta kowa sai waye sai Allah mun fahimci wannan to Allah yana kore maka kansa kishi yana kore maka kansa abokin bauta dan ya nuna maka haƙƙin bauta istihqaq al-ubudiyya lillahi subhanahu wa ta'ala cancantar bauta da tabbatar ta ga Allah subhanahu wa ta'ala ne shi kadai ba wanda ke shiga wannan layi duk wanda aka dauki haƙƙin Allah aka bashi to Allah ta'ala yana fushi da wannan haƙƙi nashi da aka dauka aka jingina mu wani ba shi shirka bala'i shirka masifa ce Allah shi kadai ake bautawa ba a bautawa kowa sai Allah ba a neman taimakon kowa sai Allah ba a neman agajin kowa sai Allah duk al'amarin da Allah ta'ala ce nashi to zaman ka lafiya shine ka miƙa ma Allah ta'ala kayanka ka zauna lafiya la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim Allah kuma shine mabuwayi kuma shine mai hikima buwayar Allah ta sa ba wanda ya kamata a bauta mai shi hikimar Allah ce kuma tun kuɗe maka sa abokin tarayya in shi kaɗai za a bautawa kun bayanta wannan sunaye ne na Allah al-aziz al-hakim in ba Allah zai haɗa wannan sabbin shi mabuwayi da zai iya halakar da kowa Allah ya gagari kowa ba wanda kuma gagari Allah mai hikima ne a wajen kyala bayansa kaga suna yin shirka ba da shi kyale fi kyala za ke musu domin da Allah ya ga ma duk wanda mai shirka sai halakar da shi da kusa amma sai Allah ta ala jinkirta hukumar shirka sai an je ta ne domin jahannama ta samu ma'abuta shigarta Allah ta'ala da ya jahannama ya kyale ta kanan kaɗai ba sai da ya sanya ma mutane mazauna cikin ta wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al wal ins lahum qulubun la yaqiluna duk wannan Allah yana mana bayani ne akan wuta dole akwai masu shiga cikin ta to kai musulmi mai ingantacciyar aƙida shine za ka kauce mu saba mu Allah za ka kauce mu yi mu Allah shirka za ka kauce mu duk wani fushin Allah subhanahu wataala da Allah ke fushi da bayansa in suka yi to kai kake da aka ne ka cikin wannan bayan jama'a mun fahimta fushin Allah subhanahu wataala mai narko ne da dukkan wanda ya yarda ya je ya samu Allah ta'ala da wannan fushi na wannan shirka din to ka nemi haɗuwa da ubangiji subhanahu wataala salaman salama ba tare da kamin shirka ba shi ne za ka shiga aljanna ubangiji Allah ta'ala ya tsare mu da saba masa hanyar shirka da kuma ƙananan laifuka sai Allah ta'ala ce mana inna dina inda Allah ya islam ku sani addini a wajen Allah shi ne kaɗai musulunci Allah bai da wani addini ba idan ba musulunci ba wa ma ikhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum wa'annan mutanen da aka ba mu littafi ba su yi saɓani da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ba ni daga shari'a ta bayyana gare su gaskiya ta zo sai suka ƙi da gaskiya shari'a ta zo suka ƙi karɓar shari'a ne dan ne kawai saboda kiyayya tsakanin su da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce man yakfur bi ayati Allah fa inna Allah sari'ul hisab duk wanda ya kafirce mu ayoyin Allah ya ƙaryace waɗannan ayoyin Allah subhanahu wa wataala to ku sani Allah ta'ala ne gaggawar yin hisabi ne hukumar Allah ta'ala kusa take daga bayanka duka wani suka saba masa abin nufi a nan Allah ya kora duk wani addini za a ga mutane suna bi idan ba addinin musulunci ba Allah ta'ala ya cewa man yadda ghairul dina dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda ya wani addini ba addinin musulunci ba to lalle yayi hakika yayi hasara abin da yake bi ya aikin banza bai bi abin da Allah ta'ala yake so ba kun fahimta da haka masu da'awar addinai cewa wai adiyanis samawiya wannan kuskure ne babu wani abu sunan addinan adiyanis samawiya a hancin a'alam amilla ku kasa bai Allah sani ne a ce duk addinai na Allah ne lalabe ake ba wani lalabe da mushi inna dina inda Allah islam addini a wajen Allah shi ne addinin musulunci ba magana wani ibrahimiya? ba a ce wa yahudu sun yarda da annabi ibrahim nasara sun yarda da annabi ibrahim mu ma musulmi mun yarda da annabi ibrahim da haka mu haɗu a wani kaman addini mai suna dinin ibrahimiyya ma'ana dukkan mu mutanen annabi ibrahim dan me za mu yarda da wannan abu bayan su zulfikar ta karita mana wannan abu Allah ta'ala ya ce kowa na da awar jingina kan zuwa ga waye annabi ibrahim Allah ta'ala ce ma kana ibrahim yahudiyan ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين النبي ابراهيم بابا يهودي بني بابا نصاري بني سيدي منين شي مسلمين كيفاش مسلمين هو ده كيف نجرب كيف مشركين ashe duk mai da'awar cewa annabi ibrahim nashi ne kokari yake koye barnasta a tare da waye annabi ibrahim alaihi salatu saboda annabi Allah ya mai alƙawarin cewa an batanta zai ci gaba zai ila mulki ya mutu to kowa sai taso yana neman haɗa kansa da annabi Ibrahim ba yahuda ya ce shi na Ibrahim Allah ta ce ma ne Ibrahim yahudiyan ba na sare kirista ya ce ne Ibrahim na shi ne Allah ta ce wala nasraniyan ba kirista ba ne? menene shi hanifan musulma shi musulmi ne yana kan hanya mai kakkiya ba a karkace ke tafiya ba to dukkan wannan addinai kowa jingina kansa yake zuwa ga annabi ibrahim saboda annabawa millas ɗaya daga annabi ibrahim to sai kowa ke nema a ce shi ma addininka addinin annabi ibrahim to allah ta'ala kuma ya ki yadda a jingina ma annabi ibrahim kazanta da shirka da bori da duk abin da allah baya so to bai ji aka jingina ma annabi ibrahim alaihi salatu wa salamu walakin kana hamidan muslima musulmi ne idan haka anan Allah ta'ala zai ce mana inna dina inda Allah islam addini a wajen Allah shine ne musulunci kuma Allah dukkan sun sani yahudawa sun sani nasara sun sani ba wanda bai san cewa addini musulunci shine addini a wajen Allah amma wajahadu biha واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا sun sani wallahi sun sani duk wannan kwarakwaran da suke yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su yi amma kowa ya bada cewa ne muhammad ya zuwa cikin ba ga ya yana mana ba allazina atina kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wannan da suke da littafi duk sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da suka san yayin kowa ya san cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshe kuma dukkanin su abin ke kawo su jazirul arab yanci jazirul arab waje ne mai sahara amma kuma da yawan dabinai duk sun ga wannan a cikin littafan su ya jiduna hu maktuban indahum fi tawrati wal injil sun ga wannan a littafin su at-taura da injila cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshen zamani kuma zai zo ne a ina jazirar arab me ya kawo yahudawa madina banu qainuqa ban nadir din da ya kawo madina da banu quraiza duk wannan fa yahudawa ne amma sanin cewa annabin karshe zai zo ne a inda wannan dabinan suke da yawa sai kowa ya gaggawa suka suka tare a wajen saboda a dawo su da waye da nasara su yahudu su yi sauri su zo domin ya zama addinin ya cika a hannunsu nasara su masu da gangaro bayan kuma yahuda sun masu linto su sun makara yahuda sun riga zuwa da Allah ta Allah ta shiga ba daya ya ce huwa lazi ta fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wani hikmata وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله يترجى في الله رضا النبي كرشه منذكم كرشه كما النبي كرشه على رضا لما لا رضا وأن ما دير جريس النبي هود النبي صالح ايه وعي النبي اسماعيل ايه وعي ها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه النبي يزور اه النبي ذات اه النبي واحد شعيب شعيب النبي واحد يرسوني النبي واحد تكي واحد لا رضا واحد تسي الله سبحانه وتعالى كم نبي النبي يزور اي بإبراني ميزة ميزة أزوى مكة وبالجماعة ميزة أزوى ميزة أزوى مدينة وبالجماعة ميزة أزوى مدينة وبالجماعة misra daga sham aka sake shi aka jefa da shi a rijiya ina sai misra sai mun zo sosai kuma in sha Allah ta ala ba sami za a daɗe <laughs> ai sauri za mu dinga yanzu ba za mu dinga daɗewa tafsirin ba irin tafsirin gidan sarki za mu kullum kullum mu dinga ba. <laughs>

idan mutane da suna sabani kan gaskiya to waɗanda aka saba musu ne akan gaskiya duk wanda kaga ya zo ya saba daga baya to shine mai rinta alhaki amma asali gaskiya ake sabawa asali gaskiya ake sabawa kamar yadda kaga mutum yana ce maka ku yayin zalan nan kun zo kun bata addini kun zo kun canza addini wa ya canza addini kun tabi da lalle kai da kake addini ya yi da kakanni ka canza addini ko kuma ka canza addini ai mu muna nan inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu sai ka canza sai ka ce a kama wancan a kama wannan a kama wannan a bar wannan a bar wannan mu muna nan inda aka bar mu me muka kirkiro me ya saba abin da muka ce ai in ka ana cewa an saba to kai ka saba kamar yadda taɓa gaya muku wani ya je saudiya a nan ya tsane yin gala ba ya son ahlus ya ji an ce inna alhamdulillah ce ar da san sun fara da yana zuwa makka sai ji dai ya hau mun bayyana innal hamdalillah inna lillahi inna ilaihi raji'un kaga in zalala ne sai suka suka bata mutanen nan a Najeriya innal hamdalillah anan ba innal hamdalillah to zuwa ya bata ai kai ne ka canza asali shi ne dama aka ajiye yi kai kai ne ka zo ka canza wani abu da ko to Allah ban mu akan daidai kowa ya dinga roƙon Allah ya kyale shi akan daidai domin in ka bata ka fata layi to amma Allah ya baka akan daidai shine za zaka haɗu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man yakfur bi ayati Allah Allah ki duk wanda ya kafirce ma ayoyin Allah ta'ala fa inna Allah sari'ul hisab lalle hakika Allah mai tsananin saurin yin hisabi ne da sakamako akan wanda suka saba masa Allah ka tsare mu daga saba masa fa in hajjuka Allah ta'ala ki idan sai gidali da kai suka yi jayayya da kai akan gaskiya fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani ka ga mu cewa ni na ni wuya ga Allah da ni da wanda suka bi ni wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum ka ga mu wanda aka ba mu littafi da ummiyan nan waɗanda suke mutane ne larabawa alladina utul kitaba sune yahudu da nasara ummiyina kuma sune mutanen garin makka huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أميي abin da ake nufi da ummiyai su ne waɗanda suke da yare irin na uwa yaren uwa ma'ana waɗanda ba su da ilimi su ne ummiyai kun fahimta yana ce mutum ummi abin da ake nufi ma'ana wanda aka jingina shi uwa to uwa galiban ko ba ta ilimi sai a jingina su ga wannan yaran to fasara ta biyu kuma ummiyina wanda ba sa rubutu ba sa karatu wanda suka iya cikin su ba su da yawa ba san cikin da kai matsayin da za a ce musu masu ilimi ba to Allah yana zargin jahilai Allah yana son mu yi ilimi ilimi na addini ilimi na zamani duk a tashi a koya kar mutum ya ɗaya ce ba zai iya ba wani ya taɓa ce mawai malam yaren larabci ne na ce ya kai ka turanci ya ce ya ba wahala shi ne shi ma larabci ne ce shi ma ba shi da wahala yadda ka koyi turanci haka za ku yi larabci ma haka ba bane ana ta'al ta'al masha Allah masha Allah kana kwam yes duk ba ɗaya ba yadda ka saki jiki ka koyi wancan haka za ka saki jiki ka koyi wannan amma idan ka ce a wahala gare shi shi wancan tiya sai da kuɗi shi kai dai babanka ba ture ba kakanka ba ture ba amma ya ka iya turanci sa kanka yi haka larabci shi ma za ka sa kanka za ka koya ba haka ba ne ba wani abu mai wahala sai baka sa kanka ba shi ne gaskiyar magana ka shiga da karfin ka gani za ka iya ko ba za ka iya wallahi za ka iya kamar mutum ne ya ce wai shi yanzu ya gina ba zai iya hadisi Alƙur'ani. wa yake maka wa yake ma baka da rabuwa qur'ani akwai wani mutum da ya zama tare da malamin mu a Madina sun yi zama tare da da su Muhammad Sani Umar Jeliyo ya ce mana wannan mutumin sai da ya yi ritaya ya yi aiki irin Nigel kamar a can a nan muke Nigel ne kenan da Hausa kamfanin sadarwa ya gama aikinsa kaf ya yi ritaya sai dawo masallaci yana zama yana zama matsalacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga yara kamar waɗannan an zo ana hafla sun hada kan Qur'ani yaro shekara goma shekara sha biyu bisa hada kan Qur'ani sai ke tun mamaki yake shin wai yaran nan kaɗai Allah ba mu wannan damar ni ba na fi kenan to ka yi ritaya ba ka aikin komai sai hawan jini hawan siga hawan gishiri ruwanka ya hau komai ya hau fi sabi layi ba dole ka gaba layi ba sai kanta jarida to ka ɗauki ƙur'ani ka gani ba ka zuwa ko'ina ka zo kana safa'a da ka a gida Yaran ka suna ta jin haushin ka zauna gida da kai da su kowa na jin haushin kowa kowa wanda kuma kowa laifi zaman tare ne kawo ka sai an yi hakuri to samu katin qur'anin nan babba ka dinga karanta kullum shafi ɗaya daga kai ta karantawa kai ta karanta shafi ɗaya kafin ka ce kyafta idan da bismillah sai ta hada ta wani shafi akalla ka samu zargejiyar ƙarfin nan mai aduwan nan kasuwan wannan irin dabarar tsoron nan eh sai ka dinga karanta shafi ɗaya kullum kai su ɗari in Allah ya yarda in ka gwada ga wallahi ka da ta wani shafi to in ka wasu ɗauki wani tsari in kullum kai fijar lokacinka wallahi ka shekara biyu ɗaya daga kira mu walima ka da ta alƙur'ani ƙwarai da gaske akwai da tijin za a kano muna da muna yi shi mun haɗa shi da ƙaramin yaro ya yi ritaya ke to baba ga in kana aiki lafiya kalau amma yanzu da ka yi ritaya za ka ringa zuwa asibiti ne ba to me zai hana ka zuwa asibiti ne shine a baka aikin ne ya aikin ne yake shine a baka ta alƙur'ani ya kaɗa shi da yaro kullum zai zo ya maimaita mai na shafin su ashirin suna biyawa da kyadda kyaddi ana tafiya tare wallahi yanzu abin da ke baka mamaki wannan yayi nisa ba zan iya cewa gari abin da ya dace ba amma da yayi nisa a karatun ka so ba mai wahala a rayuwa yan uwa mutum duk abin da ka sa kanka zaka yi shi Allah ba mu ikon yi to sai Allah ta'ala ce wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum ga mu'min da suka aka ba su littafi da wannan ummiyan shin ba za ku musulunta ba ne fa in aslamu faqad ihtadaw in kuka musulunta hakika kun shiriyu wa in tawallaw in kuka juya baya kuma fa inna ma alayka albalagh to kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abin da ke kanka shine kanka ita da manzanci ka isar musu da manzanci da gaya musu da abin da Allah ta'ala yake so da abin da Allah baya so kai dai kawai ka isar musu da manzanci wallahu basirun bil ibad Allah yana kallon duk abin da baya so ka gaya musu gaskiya ka tauye musu ba ka gaya musu ga abin da Allah yake so su ne ba su ji ba to ba ruwanka da su kyale su al'amarin su yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma in kuka bi Allah to kun samu rabauta kuma kun samu tsira a duniya da lahira Allah ka ba mu tsira duniya da lahira na إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم أولئك أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون نعم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون الله سبحانه وتعالى نعم سبحانه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بآيات الله للي ونزل الكافر شيء معاين الله ويقتلون النبيين بغير الحق سكي كش النباوة ما ترد حجيبا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس fabashirhum azabin alim kuma ke kashe mutane da nagartattu wanda suke umarni da yin adalci a cikin mutane Allah ta'ala ce fabashirhum azabin alim masu aikata wannan abin ku musu bishara da azaba mai raɗaɗi lalle yahudawa da nasara sun kashe annabawa da suka gabace su a yahudawa sun kashe annabawa da suka gabace su wanda suka zo cikin sun kashe su kamar annabi yahya da annabi zakariya duka wannan kashe su aka yi annabawan Allah ne kira suke zuwa gaskiya kira suke zuwa ga tauhidi da bauta ma Allah ta'ala shi kadai amma jama'a su kuma so kashe su to Allah ta'ala yake ba su kadai ba da kuma allazina ya'muruna bil qisti minan nas da wanda suke umarni da kyakkyawa suke umarni adalci a cikin mutane sai ga an kashe su nagartattun mutane ce mutum malami yana wa'azi a cikin al'umma kaga an kashe shi nagartaccen mutum a cikin a kashe shi ba laifin tsaye ba laifin zaune wannan babban laifi ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kashe mutanen kirki da kuma tozarta su Allah ta'ala ce waɗanda suke wannan fa bashirun bi azabin alim ay musu bishara da azaba mai radadi daga Allah subhanahu wa ta'ala kisa ba kyau hawa mutum kisa ba abu ne mai kyau Allah yana fushi da zubar da jinin bayinka Allah kuma yake cewa kashe bawansa ɗaya daidai ki da kashe ba duniya ga baki ɗaya man katara nafsan da gairi menene baka annama katara nasu jami'a kuma da ahyaha baka annama ahyan nasu jami'a kashe rai ɗaya daidai ki da kashe rai duniya ga baki ɗaya wajen Allah subhanahu wa ta'ala raye rai ɗaya kuma daidai ki da raye rayukan mutane ga baki ɗaya Allah baya so a kashe bayanka saboda ba halittar ka bane halittar ka ne to don me za ka kashe mu Allah halittar ana kashe mutum ne zan tsaye daga cikin abubuwa guda uku Ba zawari mazinaci ko kuma wanda ya kashe rai ko wanda ya bar addini ba in banda wannan Allah bai ja kashe kowa ba sai wanda Allah ya kawo na hudu shine dan fashi da makami dan ta'adda bandit kafin ku kama su suka tuba shikenan amma in kun kama su su mutu kashe haka Allah ta'ala kuma kawai an taka duru alaihim in dai ba kama su suka ce mutu amma in an kama su sai suka ce mun tuba ta wannan tuban mu zunubi kashe za a yi babu ɗaya ƙafa a kan wannan ulai kalazina habita a'maluhum fi duniya Allah ta'ala ce wannan sune ta lalata ayyukansu a duniya wal akhirah da kuma ranar alƙiyama duka sun ɓata aikin su wa ma lahum min nasirin ba su da mai taimako gare su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abin nufi a shi duk wanda yake kashe mutane to ya lalata aikinsa a nan duniya ya kuma lalata aikinsa a lahira bai da kuma mai taimako a gare shi wanda zai zama cewa ya samu shiga a cikin in kaga an kashe mutum ba da haƙƙi ba to wannan ya haƙuri shahada ce yi Allah ta'ala shi zai zama mai taimakonsa a gobe alƙiyama ya kwatan mai haƙƙinsa ya kai shi aljanna shi kuma wanda ya kashe ka ko da makami ko da hannu ko ma da menene mutum ya kashe ka za a tashi gubar alƙiyama kana cin kwanarsa kana cewa ya ubangiji Allah ka tambaye shi menene ya kashe ka zo da kai da mutum kai ka da bindiga a hannu a gubar alƙiyama ya ci kwanar kai ya ce Allah tambaye shi me muka mai yazo gari mai bude mana wuta za ka yi kwata kanka wannan ranar sai zan mai zai za ka cikin bala'i ko me kake so kai a rayuwar da a ce in ka kashe wani shekarun su za a ɗiba a baka ka ci gaba da rayuwa kai ka mutu ko jin daɗin da yake da shi na rayuwa kai za a kwashe gaba ɗaya zuwa ba ma da shi ne mutum ce kayan abin da za ka yi nasara a kansa amma iya kwanakin da Allah ibin maka iya ta za ka yi kuma don da za ka shi mutum da ka yi haƙuri sakan ɗaya wallahi ba zai ƙara ba mutuwa biyu duk wanda ka ta kashe ya mutu wallahi da ka ƙyale shi sakan ɗaya ba zai ƙara ba mutuwa biyu amma sai ka yi gaggawar karɓar rayuwarsa sai kai yi sai Allah ya kwashe laifukan ka gaba daya zunuban da ya aikata zai labta mata a gubar kiyama kaga tun anan Allah ya zama mai taimako a gare shi ya mai maka da mugun aikinsa sai kuma ya ɗauki ayyukan ka ya ba shi a gubar alƙiyama Allah ta'ala ka tsare mu daga wannan mummunan ɗabi'a ne sai Allah ta'ala ce mun alamtar ila lazina utu nasiban min alkitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun Allah ce baka ga labarin waɗannan mutanen ba wanda aka ba su kaso daga cikin ilimi na littafi ba ana kiransu zuwa ga littafin Allah don yi hukunci a tsakaninsu amma sai zama masu juya baya Allah ta'ala ce wannan masu juya bayan ba komai bane illa wa hum suna juya maka baya ne saboda ba su san gaskiya dalilin saukar da wannan ayar wadansu malamin suka ce yahudawa suna ƙarƙashin jagorancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annan kuma ba su isa su fita daga cikin wannan hukuncin ba tunda ba za a yi musu hukunci da alqur'ani ba ba za a yi musu hukunci da hadisi ba to duk abin da suka yi za a yi musu hukunci ne da littafin su kun bayyana sai ya zama ɗaya daga cikin su yayi zina kuma mai aure ne ba sa su kuma kashe shi saboda yana da girma a cikin su sai su aka kawo ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ji to me suke da shi a littafin ku idan mutum ya yi zina sai suka ce muna mai rahama ne muna zagayawa da shi a cikin kasuwa mu ɗora shi a kan jaki kawai mu zagaya da shi mu ce yeye shi ke na ajiya da Abdullahi bin Salam sai ce ƙarya suke yi a Rasulullah su ɗauko littafin nasu da suka ɗauko zai ce akwai hukuncin kisa ga mutumin da ya zina cikin su ya ta ɗauko littafin ya ta cikin karanta sai sa ɗai sai ya sa hannun sa haka ya ce wanda ya zina cikin mu ruhima ya ce sai a mai rahama sai abu lafi salama ce munafikin allah ɗaga hannunka da ya ɗaga sai ga ɗigon jimin ya dame shi idan aka dawo da ruhima a matsayin an mai rahama in aka sa ɗigo a ƙarƙashin hagu ya zama mai rujima mai rujima a gefe shi to ne aka ce musu alamtar tar na ladina utu nasiban min alkitabi ba ga labarin waɗannan mutanen da aka ba mu wani kaso na littafi ba bid'auna ila kitabillahi ana kiran su aikin littafin Allah ya? li yahkuma bainahum dan ya zama shi ne hukunci a tsakanin su idza fariqun minhum a fariqun thumma yatawalla fariqun minhum hum mu'ridun sai ga sashi suna jiye baya suna kan darewa in ke da hukuncin Allah bayan kuma gashi a cikin littafin su a rubuce sai Allah ta'ala ce zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftaruna Allah ta'ala ce wannan ba komai ja musu wannan ba sai dai alƙawalin ƙarya da suka kirkiran makansu suka ce Allah ta'ala ce ai ba za mu daɗe a wuta ba ko da za mu shiga wuta ƴan kwanaki ne kaɗan za su yi a wuta shi ke na wasu mai su da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sahabbansa shi ne suka ce wai wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftaruna abin da sai alkawali suka dinga kiran karyarsa shi yanzu da bayan babu wannan magana kuma a cikin addini suna faɗin ta sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ƙarya kuke yi wallahi Allah ba zai mai gurbin mu da ku a wutar jahannama ba ku dai kun shiga jahannama kun shiga take min na fiha abadan kuna masu dawama cikin ta amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su shiga wuta ba mumini ba da dawama wuta amma ba yahudi da bana sare khalidi na fiya abada ma da mata sama wata ba muddin aka shiga wuce da kafirai Allah ba su jira ilayen kiyamah kuma suna shiga Allah ta'ala zai ƙara bakanta masa ɗin yace fazuku falan nazidakum illa azaba ku ci gaba da ɗanɗanar wannan azaba abin da za mu ƙara muku sai ne ya azaba Allah kuma sake gaya muku a fasihirun haza am antum la tubsiruna shi ma na sihiri ne kun ce muhammadu sihiri yake yi nan ma sihiri ne ko ba ku gani ne islauha tasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum inna ma tujzauna ma kuntum ta'maluna ko ku ya kuli ko kar ku ya kuli wutar sai dai kun shiga cikin ta to Allah ta'ala ya tsare mu daga shiga wuta Allah subhanahu wa ta'ala ce fa kaifa idza ji'nahum fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fihi wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna ta yaya za ku yi da ranar da za a tashe ku a tara ku liyaumin lariba fihi ranar da babu ku kwanto a cikin ta sannan wa wufiyat kullu a cika mu kowace rai aikin da ta aikata wa hum la yuzlamuna ba tare da an zalunci kowa ba alƙiyama gaskiya ce alƙiyama ba ƙarya ba ce Allah ta'ala ya tabbatar da cewa za a tashe mu a gobe alƙiyama domin a yi muna hisabi kowa za a bashi abin da aikata wani a bashi da hannun dama wani kuma a bashi da hannun mai hagu wanda aka basu da hannun dama sun rabauta sun tsira a gobar kiyama wanda aka basu kuma da hannun hagu sun jaɓe sun yi hasara sun wulaƙanta Allah ka tsare mu daga wulaƙanta a gobar kiyama ɗayan biyu ne ko a baka da hannun dama ko a baka da hannun hagu ko amma mun ɗauke kitabu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya إني ظننت عني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية وأما من أوتي كتابه بشماله لو من أوتي كتابه وراء ظهره دكا من ذكر بعد سنة فارغ kun fahimta to ka Allah ta'ala ya sa a baka littafinka da hannun dama domin Allah baya zaluntar kowa a gobe al'iyama da cika mu kowa aikin da aikata ba da an zalunci mutane ba to kafin karanta aya ta gaba ana sake tunatar da waqful walidai ah, waqafi da mu ci gaba da iyayenmu a duk wata insha Allah ta'ala a wannan account number din ta jaiz bank 0010966800 sai kuma a buga lambar waya idan an tura wannan kuɗi domin a tabbatar da kana cikin wannan tsarin 0916 222 guda uku sai double zero sai kuma two six ita ce lambar wayar ta whatsapp da kuma platform ɗin da za a dinga sanar da mutane abin da ake ciki a duk wata insha Allah ta'ala na قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ايتونا ايبا جنب صفوق كوا سنجا نزاد قل اللهم اي كوا سنجا ده بي بي بي ده اي بي بي ده نفس اي بي بي كوا قل اللهم ايبا جنب صفوق wannan yana daga cikin alkhairan da muke jin daɗi a jihar zamfara ko da za a yi yaudare mu to da addini ma ke yaudare mu eh wannan a yi yaudare kamar da addini an mutunta ka an mutunta ka kuma alhamdulillah a yan siyasa mu sun gane cewa sai da addini ake cin zaɓe a jihar zamfara wani jin najeriya babu jihar da suke da wannan abu addinin mu al'ummar ko <laughs> menene a ah, ni ba na biya ma mu addini dai shi ne mu gaba daya shi yasa duk wanda zai zo da siman siyasa ya mulke mu to sai ya rike da addini sai ya riko da addini nan wannan ba karamin alkhairi bane ah, Allah saka musu Alhaji Bala Adu da alkhairi su suka tona gwagwarmayar da malamin Ismail san shi ma waje su suka na aikace aikace na a san menene muhimmancin addini a cikin wannan a ah, me yake da suna jiha ta mu Allah ya ƙara mutunta mana addini Allah kuma ya ƙara kiyaye mana shugabannin mu gaba ɗaya Allah ta'ala yake ba laifi a fasara saboda yan Kano a fasara da yan Kano ko qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala ce qul illahumma ka gaya musu Allahumma Allah kai muku roƙo malikan mulki Allah ta kake ba da mulki ga wanda ka so fasarar ya ga ko tukil mulka man sha'u. Allah kana ba da mulki ga wanda ka so mulkin Allah ne ke ba da shi amma yayin karɓa fa wa tanzi'ul mulka manta sha'u. Allah kana kwatar mulki ne ga wanda ka so ka faji wannan ba in Allah ya tashi bayarwa bayarwa yake amma wallahi Allah ya kwata yake saboda ba ne mulkin da yake kai baya Allah ku daina ganin laifin masu mulki in suna wasu abubuwan yanayi ne wanda kai in gaba a cikin ba za ka ji daɗin ka ne mulki da kake ganin da shi kai san bala'in da yake ciki amma kai kawai saboda kai baka buga fasta sai kai ji tsammanin ai masu mulki sun daddanne komai sun yi kaza ba sa son sauka a ah! to kai ka saki ma suka mana wace maka talauci akwai dadi mutum yana jin daɗin da zai ce ya rabu da jin daɗi ko shi shaidan da ya tashi yaudara annabi adamu ne yake maza ala dulluka ala shi menene ala shi da zuhulli wa mulkin la yabda da zarce zai auna ma'oyin ne tunashi shi shaidan ma ba da wannan bai da annabi adam ce ka jarce kawai karka sauka eh yace menene ما نهاكما ربكما عن kuna min إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين كما يرد يموت وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين to da haka in ka siyasa yana sama fita kare samu mulki kare dalilin ka kar ka ga da mutuncin sai ke karewa kai baka sadu wani layin bane shiga baka san bala'in da yake ba an bayyana to mulki Allah ne ke bada shi cikin ruwan sanyi Allah ke bada shi saboda mulki ba bakin komai ke wajen Allah ba amma idan Allah ya tashi karɓa su tsakanin da bawansa Allah ya ce wa tanzihul mulk ka duba mana tilkil mulka man tasha cikin sauki amma wajen karɓa ba sai ce ne wa tanzihul mulka Allah ya faɗi abin da nauyi a wajen karanta shi Allah na kwatar mulki a hannun bayan ta yake kuma wata izu man sha Allah na daga darajar wani da mulkin ya zama ya amfana da mulkin ya yi abin da ya dace wata zillu man sha Allah na kaskantar da wani kuma da mulkin gashi da mulkin mai zama kamar bawa bai san baya zai yi Karasa da me yake ma daɗi a cikin mulki mutane ka su kasa gane me kake musu to Allah in ya ga dama ya baka mulkin sai daga darajar ka da mulkin ka yi abin da ya dace in Allah ya ga dama kuma ya kaskanta da kai da kai da mulkin ya zama gaba daya wasu ne suke remote control ka ba kake tafi da mulkin ba sunan ka kawai kai ne shugaba amma wasu ne kulogan akwai kabar a ƙarƙashin ƙasa ba sa fitowa a gansu to in Allah gida ma sai kaskanta da kai da wannan mulkin duk wannan mai sauki ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce biyadikal alkhairu Allah alkhairi a wajen ka yake alkhairin yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala dace da mulkin da ɗaukakar mulkin duka a wajen Allah yake amma kaskanci baya ta da ubangiji kaskancin baya ta da Allah shi yasa bai jingina maka kaskanci ba sai ce biyadikal alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai mai iko ne akan komai Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan komai yace menene tulijin laila fil nahari wa tulijin nahara fil layli wa tukhrijul hayya min al mayyit wa tukhrijul mayyita min al hayy wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab Allah shi yake fitar da wasu awanni na dare a cikin yini ya fitar da kuma wasu awanni na yini a cikin dare sannan kuma wata kurjin hayya mai almayyit Allah ke fitar da rayayye daga matacce wa yusku ta kurjin mayyit min alhayy ya fitar da kuma matacce daga rayayye wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab Allah na azurta wanda ya so ba tare da lissafi abin nufi shi ne. Allah yana kaddata wani lokaci ka kai awannin dare sun kai kusan awa tara a wannan yini kuma su zama ragowar wani lokaci kuma ga Allah ya sanya yini ne yake kusan awa goma sha uku ko sha hudu sauran ragowar kuma ya zama awa takwas shi ne daren to ganin damar Allah ne ya zama wannan yanayin ya sanya dare ya tsayi a cikin yini wani lokacin kuma Allah ta'ala ya sanya yinin ya zai daren tsayi a lokacin zafi da lokacin sanyi wani lokaci ne sanyi ba dare ya fi tsawo Eh? lokacin sanyi dare ya fi ne ya fi tsawo yini kuma ya fi gajarta to a lokacin zafi ko ba eh? yini ya fi tsawo dare kuma ya fi gajarta to haka nan Allah yake fitar da dare daga yini da kuma yini daga dare sannan kuma wata kurjil hayye min al-mayyit Allah na fitar da rayayye daga matacce wannan malamin tafsiri sun mai fassara guda hudu fassara ta farko tukhrijul hayya min al-mayyit Allah fitar da rayayye daga matacce menene rayayye daga matacce ma'ana Allah fitar da mutum daga digon mani sai suka ce digon mani a nan kun ɗauke shi a matsayin matacce kai da zaka fitar cikin ka zama mai rayayye waɗansu malamai suka ce Allah na fita da hayya min al-mayyit ya fitar daga musulmi daga kafiri kafirin shine mayyit hayyin kuma shi ne wa musulmi kun bayanta sannan kuma suka ce yana fitar da kwai daga kaza a kaza daga kwai kuma kwai daga kaza kun bayanta to wane ne asali kaza ce asali ko kwai ne asali ina ka samu kazar waye ya kwan <laughs> yukhrijul hayya min al mayyit Allah na fitar da abin nan tsiro daga mai daga tsakuwa kwaya Allah na fitar da tsiro daga kwaya to wane ne asali kwaya ce asali ko tsiro ne asali ko fitar da kuma ne tsiro daga kwaya eh. harawa ce asali ko wace ne asali eh donan sai Allah ya nuna ma gagara ba dau sai Allah ya ce maka yana fita da matacce daga rayayye kuma yana fita da rayayye daga me matacce duk wanda ka bayar amsa ta yi an fahimta Allah shi kada yake Allah ba shi ne mai hikima wato duk wanda bai gane Allah ba yayi hasara sai Allah ta'ala ce wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab Allah ana azarta wanda ya so ba tare da kali ba in kaga Allah ya baka kuɗi da yawa ba wani abu kema Allah ba Allah ne gida ma ya baka in ga Allah yi ka talaka ba laifi kema Allah ba jarabawar Allah subhanahu wa ta'ala ce a gare ka dole mu dakata a nan lokaci yayi sai kuma gobe insha Allah ta'ala sai mu daura daga inda za mu tsaya muka tsaya insha Allah ta'ala masu dai aiko da sadakoki suna nan da yawa dabino da abinci da kunu wata mata aiko da sadaka ɗari biyar Allah ta'ala biya musu bukatunsu duka dai Allah ta'ala biya mana bukatun na alkhairi Allahumma ajil al-islam wal muslimin wa ajil ash-shirk wal mushrikeen wa hami hawzat ad ya rabb al-alamin Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ba mu zaman lafiya a kasar mu Allah ba mu zaman lafiya a da mu da muke tsoronka Allah ya mu daga dukkan fitinar rayuwa masu buƙatar addu'a cikin Allah ka biya masa buƙatar kuma addu'o'in su wanda suke cikin damuwa Allah ka yaye muna wanda suke cikin kunci Allah ya fitar da mu da kunci marasa lafiya Allah ba su lafiya dukkanin wani wanda ke da buƙata wanda muka sani da wanda ba mu sani ba duk Allah ta'ala biya mu kowa buƙatar sana alkhairi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin